Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Darasin mu ne zan nuna maka yadda zaka mayar da kyamarar ka ta wayar ka ta Android ta dinka yi kamar kyamarar iPhone. So so da dama zaka ga mutane suna son hoto su amma zaka ga wani lokacin kyamarar da wayar ka ta zo da shi ba tana buƙatar wasu sai ta wanda ba ta da shi to zan nuna maka yadda zaka yi amfani da wata manhaja wajen ƙara wa kyamarar ka kyau wajen ɗaukar hoto to amma kafin na nuna muku akwai guri da aka rubuta subscribe a ƙasa ku danna min shi sannan ku danna min ƙararrawar sanarwa saboda subscribing channel ɗin yana ƙara mana ƙarfin gwiwar jin yi muku sababbin bidiyo na gode to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda na ce zan nuna muku yadda za ku mai da kyamarar waya ku ta koma kamar tana yin ɗaukar hoto irin na iphone saboda wani lokacin zaka ga baka da kuɗin da zaka siya iphone amma kyamarar ka kuma sai ka ga ba ta yi maka yadda ya kamata to wannan bidiyon na idan ka kalle shi tun daga farko a ƙarshe za ka ga yadda wayar ka za ta dinga ɗaukar hoto kamar iphone misali wayar ka ta android za ta dinga ɗaukar hoto kamar iphone to abu na farko da za ka fara sai ka shiga cikin play store kana shiga cikin play store sai ka shiga cikin nan gurin sai ka rubuta camera 360 kun ga ka sai ka zo sai ka yi sacin kana yin sacin kun gani a nan gurin ga guri nan da aka rubuta kun ga mutum miliyan hudu ne abin da ya sama suka uh, miliyan mutum miliyan hudu ne suka yi rubiyun kun ga ko application a ce mutum miliyan hudu sun yi rubiyun dinsa kun san ba karamin application ba ne don ba na tunanin duk daga cikin manhajojin da nake nuna muku akwai wanda aka yi rubiyun dinsa kamar miliyan hudu to kun ga kuma mutum miliyan ɗari abin da ya sama suka yi downloading wannan ba yana daga cikin abin da zaka gane wannan abin mai kyau ne mutum miliyan hudu sun yi sun yi reviewing dinta sannan miliyan ɗari abin da ya sama sun yi downloading dinta sannan dan shekara uku abin da ya sama shine zai iya amfani da ita sai ka zo sai ka danna install kana danna install gashi nan bari danna akan ta ta bude kun haka sai aka ce selfie photos with funny stickers tana da wasu abubuwa da yawa ma wanda idan ka samu lokaci duk zaka dudduba kun gani downloading din ta bari ta game mana downloading nauyi tana da dan nauyi yan binta ya kai 40 da wani abu to dole sai an dan yi hakuri amma yanzu za ta fara to kun gani dai gashi nan yanzu tana downloading har ta kai 61% to dole sai kun jira kun ga nauyinsa nauyinsa 49 mb ne kusan mb 50 kun gani ga nauyinsa to sai mun dan jira ta gama yi amma yanzu insha Allah za ta gama to ku dan yi hakuri dai ta dan karasa yanzu za ta gama insha Allah kun ga 77 gashi nan a nan gurin to yanzu za mu na so za ta karasa yanzu to kun gani ta kusa 96 shi nan tana downloading amma yanzu za ta gama insha Allah to yanzu kun gani ta gama tana installing gashi nan tana installing kun ga ta gama tana gama kawai sai ka zo nan gurin da aka rubuta open din nan sai ka zo sai ka danna akai ka bude kana budewa yanzu bari ku gani mu gwada budewa amma gurin da nake babu haske sosai bari mu bude ku gani za ku ga idan kuka bude ta za ta zama kamar kyamara wadda ake ɗaukar hoto kun ga yanzu misali gashi nan bari mu bude kun gani gashi nan alau waye waye kun gani duk nayi alau kun gani kun ga sai ka danna start kun gani to idan na fara zan ɗauki hoto kun gani da wasu abubuwa to sai kun tsaya dai ma kun duba sosai ga me nake nufi da dai sauran abubuwa a haka ba dole a haka ba dole ku fahimci wasu abubuwan na da nake yi ba saboda babu haske sosai yanzu amma dai idan ka duba zaka ga duk abin da nake nuna maka sai ka karanta ka kalla sosai zaka ga yadda take yin wasu abubuwa ga dai abubuwa sosai a cikinta idan ka je ka dudduba sai ka zauna ka ɗauki hotuna zaka ga kome da me da me take yi to wannan ita ce kyamarar da za ta dinga ɗauka hoto kamar yadda ka san iphone idan ka sata akan wayarka na gode ta yi kiliya sosai kun ganta bari nemo ta kyamara 360 to wannan a maimakon kai amfani da kyamarar kan wayar ka sai ka dinga amfani da wannan kyamarar idan ka yi insha Allah za ka ga tafi wayar ka ta asali da kake yin hotuna da wasu abubuwa sannan da ko wasu abubuwa da yawa a cikin ta wanda in ka zauna kai bincike duk za ka gansu to jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da ku guran da na kuskure kuma gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita ka danna mun subscribe sannan kuma ka danna mun kararrawar sanarwa